ka laushi ga daɗin taunuwa masar bauchi. Hmm. masa yar bauchi ita muke wa kirarin tiri da tiri mai sa akushi tiliri jakadiyar biyan bukata ta kowace siga domin ke ake cewa bandashe idan an saka miki yaji kin shiko idan kin sha miyar taushe yar alhaji idan ta sha dabgen naman kaza da farfe sun kibi muke ce mata duk usuru ga tattalle a canan Ayi guziri da ke da ke ake alfaharin biki da teburin kasaita Dan tsaftar mu da tsaftace masar muka yi mazubin jaka mai adireshin mu karho Kano sifili takwas sifili uku takwas takwas hudu biyar hudu ɗaya shida malam muna nan dukwi gida mai namba na biyu titin Limpopo Street mai tama Abuja masa yar Bauchi da gardi da daɗin ɗanɗano muka zarce kowa.